Tsakanin watan Maris da watan Oktoba 2021 asibitin gundumar birnin Kwanni ta kididdige halayen kamuwa da kwalera 428 a cikin su an samu rashi 35 da aka yi rajista cikin cibiyoyin kiwon lafiya 12 bisa cibiya 17 da gundumar ta kumsa. Cuta ce da wani ɗan asalin jihar Sokoto, Najeriya ya shigo da ita a cewar Dr. Abdu Ila shugaban asibitin ta Kwanni yawancin mutanen da suka kamu samu sun samu waraka ya kuma bayyana yadda aka kula da allobar. Nan cikin likita muke musu magani. Akwai gidajen da muka keɓe da muke wannan aikin. Abin ya fara kamari gidajen suka cika. Muka faɗa ma prefe da sarki DRSP masu hannu da shuni suka samu hannu. An ka fudda gida inda ake ma masu ciwon kwalara aiki. Inda an ka samu tun guda wanda kwalara ya kama. Muna zuwa mai gargaɗi. Riyojin da ake shan ruwan samu su magani. Cikin garin kwanne gidajen wanda ake kai da kawa su mun samu su magani wurin wanka wurin ban haya Allah ka Yallai da dama suka yi zaman makoki game da wannan allobar ta kwalera a birnin Kwanni misalin Malam Aminu a mutum shida cikin iyalinsa suka kamu da wannan cutar mutum ɗaya cikinsu ya rasu ga shaidar da ya bayar. wannan cuta ba karamin bala'i ba ce nan kwanne in dai akwai wani gida da ta faru na ɗaya na biyu to wala Allah mu za mu zo na uku gidan nawa wanda muka kamu da wannan lalura mutum shida zan ajalin mutum guda daga cikin yara na ɗan shekara goma sha ɗaya da za mu ci musulmi dai a yi ta taka tsantsan kula da wannan tsafta ta muhallinka ta abincinka ta wurin kwananka babbar matsala ce ta kiwon lafiya kwalara cuta ce da ake iya rigakahinta tare da mutunta sharuɗan tsafta da tsafta tsabtatar mahadi a cewar Dr. Abdu Ila babban jami'in kiwon lafiya na asibitin birnin Kwanni. Kwanni tana iyaka da nigeria Najeriya shekara duka sai sun ciwon kulera. Akwai kai da kawowa tsakanin da Najeriya. Babban rigakafi na ciwon kulera shine tsabta. A kiyaye da yin bayan gari da hili sai koda ya zo ya tabo ya zama to akwai cututtukan kulera a ciki ya zo ya taba ma abinci wani ya ce ya samu. A kiyaye tsabta ta inda ake sa abinci kwarya ce kwano ne lokacin da duka za a ci abinci a tabbatar da hannuwa an wanke su da sabini to ana haka nan insha Allahu ba a samu matsala ba.